ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana daren litinin ne wanda ya daidai da 27 ko kuma 28 ga watan jumadal akhira hijira na da 1422 daidai da 15 ga watan septemba shekara ta 2016 ko 16 ga watan ainihin septemba ko shekara ta 2001 muna karatun littafin al'aqidatu tahawiyya sharhi da ta'alikin al-sheikh muhammad nasir dinar albani allah ya gafarta mishi a inda muke karkashin fakara ta goma da ya ce hayyun la ya mutu kayyumun la ya namu mun karanta nan a yau za mu tashi fakara ta sha ɗaya inda ya ce khaliqun bila haja allah shine mahalicci ba dan yana da bukata akan wannan halittar da ya yi ba yanzu kai da ka gina gida ko ka gina makaranta ko kai rijiya ko kai wata masana'anta kayi ne don kana da bukata a kanta in baka yi don bukatar kanka ba kayi don bukatar 'ya'yanka ne in baka yi don bukatar kanka ko don bukatar 'ya'yanka ba kayi ne don bukatar wasu al'umma don su amfana haka ne ko ba haka ba to Allah maɗaukakin sarki dukkan halittun da ya yi ba ya yi ne don yana da bukatar za su tsinana mishi wani abu ba ya yi ne saboda tabbatar da cikar kudura da kuma ainihin ikon shi amma ba dan yana da bukatar su ba sannan razikun Allah shine mai azurta wanda ya so bila mu'una ba tare da ya aza maka wani nauyi game da wannan arziki da ya baka ba ma'ana banki kaza za ta baka bashi a bisa tana sare za ta ci wata riba tare da kai kowa na zai taimaka maka a bisa yana sare za ka je kai jali ya samu alheri ko kuma ya samu lada ko wani abu to Allah da ya azurta ka bai azurta ka dan yana da wata bukata da ta sa ya azurta ka wadda zai samu wadda zai same ta sakamakon ainihin wannan azurtawa ba ina fatan jama'a sun gane wannan gashi a ƙasa yace ai bila sakalin Allah madaukakin sarki shine ya ainihin wato ya halitta ya azurta halitta din ba tare da wani nauyi da ya dora musu ba wa kulfa bai kuma dora musu wani responsibility ba bai aza musu wata bukata ba كما في شرح العقيدة الطهاوية ما نيجي كما يدزو أتكين شرح العقيدة الطهاوية أتكين شافي نقريد إيدا أشرين دبير الطبعة الرابعة الطبعة الرابعة أتكين أينهم واتو بقو نهدو سيكم يجي الصفعة الثانية والعشرين بعد المئة الطبعة التاسعة إذا كما كان ركين إيدا أينهم صابا بقو نأتي أقيدة شرح أقيدة الطهاوية wato bugu wanda yake na tara to a shafi na ɗari da da ashirin biyu kenan sai mu koma sama jama'a wannan ya shiga cikin aƙidar mu Allah maɗaukakin sarki bai halicce mu don yana da wata buƙata ainihin a gurin mu ba Allah ya halicce mu ne kawai kamar yadda ya ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicce mu ne don ya jarabce mu wane ne zai fi kyautata aikin da aka sa shi don haka cin moriyar halittar da abin da zai biyo bayan moriyar halittar duk yana karewa ne a kanmu da faruwanmu da rashin faruwanmu bai ƙare Allah da komai ba da samuwarmu da rashin samuwarmu bai ragi Allah da komai ba to in ka gane wannan sai ka gane ashe duk sanda ake yi maka wa'azi ka bauta ma Allah duk sanda ake cewa ka bi shari'ar Allah kar ka taba daukan cewa an ka bi shari'ar Allah nan fa zaka amfana wa wani kar ka taba daukan cewa zaka ainihin amfana wa Allah komai a'a duk amfanin zai ainihin koma gare ka ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam yace mumitun Allah shine ke kashe wanda ya so ya dauki ran wanda ya so bila makhafa ba tare da ainihin ya ji tsoron kowa ba Allah zai iya kashe kowa baya jin tsoron ainihin kowa ba'isun Allah shine ke tayar da matattu bila mashaqqa ba tare da wahala ba tayar da matattu a wurin Allah abu ne mai sauki wani kafiri ya riko wani farin kashi kashi fari sal ya zo ya yi izgilanci gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefar da kashin gaban annabi ya ce man yuhyil izama wa hiya ramim yanzu wannan farin kashi kwanga da gal wane ne zai iya raya shi bayan ya bushe haka nan da nan sai Allah ya bashi ansa qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra Allah da ya kirkiri halitta wannan kashi tun farko shine zai ainihin rayar da shi jama'a mun gane wannan da kyau ko sannan ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi Allah maɗaukakin sarki bai gushe ba da siffofin shi tun dama can kafin ya halicce su tun kafin Allah ya halicci halittu dama duk wata siffa ta shi tana nan lam yazdad bi kaunihim shay'an kasantuwar halittu bata ƙara Allah da komai ba lam yakun qablahum min sifatihi wadda wannan siffar ba shi da ita kafin ya halicci halittu ma'ana samuwar da ya mana samar da mu da yayi bai ƙara mai wata siffa ba wadda da ba shi da ita mun gane wannan da kyau mai yiwa kai a da sanda kake ma'aikatar ku kana da diplomar ka mukamin ka kaza ne kana zuwa ka ƙaro karatu ka kai digiri sai a ƙara maka mukami kaga yanzu samuwar ƙarin karatu ya ƙara maka mukami ko to ga Allah ba haka bane tun kafin ya halicce mu matsayin nan nashi da yake da shi to samuwarmu bai ƙara mishi matsayi ba siffofin da yake da su kafin ya halicce mu ba su ƙara mishi ainihin ba su ƙaru gare shi ba don ya halicce mu domin me shi dama kammalalle ne duk wanda ka ji ana cewa ya samu ƙarin mukami ko ya samu ƙarin siffa ko ya ƙara kyautatuwa to na ƙasashe ne to Allah ba na ƙasashe ba ne don haka kasantuwar mu halittu ba ta ƙara mishi komai ba daga cikin siffofin shi wadda wannan siffar ba shi da ita da wa kama kana bi sifatihi azaliyan kamar yadda Allah yake tun azal tun tuni dama haka yake da siffofin shi kazalika haka kuma la yazalu alaiha abadiyan har abada Allah ba zai gushe ba haka zai zauna da waɗannan siffofin yanzu misali wannan muryar tawa da kake ji a da ba haka take ba sannan nan gaba za ta koma ta canza ba haka za ta kasance ba me yasa saboda ni halitta ne don haka an samu lokacin da muryata ba ta kai girman haka ba yanzu ta zama haka to nan gaba kuma muryar za ta koma ko a neme ta a rasa gaba ɗaya ko kuma muryar ta ainihin gaza haka ainihin ƙarfi me yasa saboda siffa ce ta halitta to amma Allah maɗaukakin sarki duk wata siffa da kasan shi da ita to yana nan da ita dama yana da ita yanzu kuma haka har abada zai zauna a kan shi jama'a mun gane wannan da kyau a yau in aka ɗaura wa budurwa aure aka kai ta gidan miji in ka ba ta shekaru ashirin daga ɗaurin auren da aka yi mata yau in ka je ka same ta sai ka same ta komai da ke jikinta ya canza duk abin da za ka gani a jikinta ya ɗauki hankalinka sai ka ga yanzu wannan abin in ka kalle shi sai kuma ka da yau haka ne ko ba haka ba wannan yake tabbatar da ashe akwai bambanci bambancin da baya kamantuwa tsakanin mu halittu da shi Allah maɗaukakin sarki mahalicci sarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi laisa ba'da khalqil khalq istafada ismal khaliqi ba wai sai da Allah ya fara halittar halittu bane sannan ya samu sunan al khaliq wala bi ihdasil bariyati istafada ismal bari ba kuma sai da ya fara halitta daga ƙasa ba ne sannan ya samu sunan albari asalin sunan alkhaliku mahalicci amma albari shine allazi khalaqa min albara ƙasa wanda ya halitta ƙasa wannan to ba sai sanda Allah ya fara halitta sannan ya zama khaliku ba sannan kuma ba sai sanda Allah ya fara ɗiban ƙasa yana halitta mutum sannan ya zama albari ba dama tun kan Allah ya fara halitta sunan shi khaliq tun kafin Allah ya fara ɗiban ƙasa ya mai da ita mutum sunan shi albari amma yanzu kai da kake ɗan sakandare baka isa a kira ka injiniya ba baka isa a kira ka lauya ba baka isa a kira ka dokta ba sai da ka je jami'a ka je kai injiniyarin ka je kai law sai da ka je kai ainihin famasi kai medicine kai kaza sannan ka samu wannan sunan ko to Allah madaukakin sarki ba haka bane duk wani suna nashi da kaji dama can yana nan da wannan sunan tun kafin aikin irin wannan sunan ya faru gare shi jama'a mun gane lahu ma'anar rububiyya cikakkiyar ma'ana ta rabbu ubangiji mahalicci mai kula da halittu mai renon halittu Allah yake da wannan cikakkiyar ma'ana la marbuba Allah ba shi da ma'anar marbub wanda aka rena wannan kalmar rabbu ita ce ta tabbata gare shi kalmar marbub ba ta tabbata gare shi ba ma'ana Allah ya cancanci siffar mai reno mai halitta amma bai cancanci siffar abin reno ba bai kuma cancanci a siffanta shi da halitta ba sai dai mahalicci na? eh? ai na karanta wala marbuba a wala marbuba eh wa ma'anar khaliqi kuma Allah maɗaukacin sarki shine yake da ma'ana ta ainihin alkhaliq mahalicci la wala khaliqa ba shi da ko wala makhluqa Allah ba shi da ainihin wato siffa daga cikin siffofi na ainihin wato mahaluki wanda yake abokin halitta wa kama annahu muhyil mauta kamar yadda Allah maɗaukakin sarki shine mai rayar da matattu ba'da ma ahya bayan ainihin wato dama can ya rayar da su ma'ana da can ya rayar da su ya zo ya ɗauki ransu to kuma shine zai sake ainihin rayar da su to istahaqqa hadhal isma Allah ya cancanci wannan suna qabla ihya'ihim tun kafin fara rayar da matattu din ma'ana yanzu an yi tashin kiyama ba a yi ba to kaga a yanzu kai a iya saninka Allah bai fara tayar da matattu ba a iya saninka to tun kafin ya fara ɗin nan ya cancanci a ce shi muhyil mauta ne wannan siffar tashi ba sai ya fara aikin ba siffar tashi tintini haka take sai ce kazalika sahaqqa ismal khaliqi haka nan Allah ya cancanta a kira shi da sunan alkhaliq mahalicci qabla insha'ihim tun kafin ya fara halitta ɗin zalika duk abin da yasa aka siffanta Allah da waɗannan siffofin da ba wanda yake da irin su bi annahu ala kulli shay'in qadir saboda Allah shike da iko akan komai jama'a ku rike wannan ita ce aqidar musulmi anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai akwai aqidar mu'tazila su ba haka bane ita ce anna Allah qadirun ala ma yasha'u to wannan aqida batattu ne da ita duk wanda ya ce wa Allah qadirun alama ya sha'u to ya marmaza ya tuba wato Allah yana da iko ne kadai akan abin da yake so abin da baya so fa bai da iko akai to wannan kuskure ne Allah ala kulli shay'in qadir yana da iko akan komai Allah yana da ikon ya bar duniyan nan ya zama dukkan su bin shi zasu yana da ikon ya juyar da duniyan nan duk su zama saban shi ne yana da ikon ya bar wasu na bin shi wasu na saba mishi kamar yadda duniya take a yanzu to karka taɓa ɗaukan cewa masu saɓon Allah sun fi ƙarfin Allah ne shi yasa suke saɓon Allah a'a amma haka Allah ya nufa amma kuma ba haka Allah ya so ba to kaji tauhidi yanzu an fara shiga tauhidi akwai bambanci tsakanin irada da mahabba Allah maɗaukakin sarki ya nufi duniyan nan a samu kafirai a samu musulmi amma Allah yana son musulmi amma baya son kafirai Allah yana son musulunci amma baya son kafirci kamar mutumin da ya gina makaranta ce ta boko ko ta islamiyya ya gina makaranta ne don a karantar da ɗalibai sai aka karantar da ɗalibai shi da ya gina makarantar nan yana da yaƙinin ba yadda za a ce dukkan ɗaliban makarantar nan za su zo na ɗaya haka ne ko ba haka ba duk wanda ya gina makaranta kai ko malamin da ke karantarwa ya san ba yadda za a ɗaliban shi guda talatin dukkan su su zo na ɗaya sai dai wasu su zo na ɗaya wasu kuma su zo ƙasa da na ɗaya to amma yana nufin a cikin nufin shi ɗalibai su samu karatu amma in son samun shi ne a yadda yake so to ɗaliban nan su rinka cin jarabawa to wannan na yi maka kwatance ne ta yadda ƙwaƙwalwarka za ta fara kamawa amma kwatance game da haƙƙin Allah abu ne ma wanda baya taɓa yiwa domin Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal kar ku taɓa buga misalin Allah don haka Allah da ya halicci duniyan nan ya nufi a samu kafirci a samu musulunci amma sai ya zan baya son kafircin amma musuluncin yake so to amma kafircin zai faru ne don jarabawar Allah maɗaukakin sarki da yake wa halittun shi ta tabbata akan su wane ne za su bi shi su wane ne za su ƙibin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to gashi a ƙasa malam yi sharhin wannan kalma saboda tana da matuƙar muhimmanci yace qala shaykh ibn mani rahimahullah ash-shaykh ibn mani wanda shi ma yayi sharhin al-aqidatu tahawiyya Allah ya ji kan shiga abin da yace a cikin shafi na bakwai yace yaji'u fi kalami ba'dhin nas akan samu a cikin maganar wasu mutane yakan zo cewa huwa alama ya sha'u qadir za ka ji ko nan sai ka ji mutum ya ce inna allaha qadirun alama ya sha'u ya ce to akan samu haka a cikin maganar mutane walaisa zalika bi sawabin amma wannan ba daidai bane bal sawabu abin da yake daidai ma ja'a bil kitabi was sunna shine abin da yazo a qur'ani da sunna wa huwa shine ka ce ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai to wannan magana ita ce daidai don haka jama'a sai mu kokari mu gyara domin waccan kalma an tashi an gaje ta galibi sai ka ji mutum ko a magana ne ake ko abin mamaki ya gani sai ka ji mutum ya ce inna Allah qadirun ala ma yasha'u to kuskure ne abin da yake daidai shine wanda ya zo a Qur'ani da hadisi qadirun ala kulli shay'in Allah yana da iko akan komai me yasa sai malam yace li umumi mashi'atihi saboda mashi'ar Allah ta game komai abinda Allah yake so ya game komai sannan wa qudratihi ta'ala kuma Allah yana da iko akan komai wannan ita ce aqidar ahlus sunna khilafan li ahli al-i'tizal sabanin masu aqidar mu'tazila masu aqidar mu'tazila za ku ga ana ta yi musu raddi a wannan littafin saboda a sanda malamin ya rubuta wannan littafin sun yi ƙarfi a duniya suna da gwamnatoci kuma suna wulaƙanta malaman sunna shi yasa a daidai wannan lokacin mai risala ya rubuta risala don haka da yanzu ne sai an baiwa mai risala digirin girmamawa saboda a wannan lokacin mutumin da zai iya faɗin irin maganganun da mai risala ya faɗa game da tauhidi wallahi sai muminin da imani ya cika shi tab saboda maganganu ne waɗanda da dama daga cikin maganganun a lokacin in ka faɗi hukuncin ridda ake maka sai ya zan shi ya tattaro su ya faɗa kuma ya kwana lafiya domin inna Allah yudafi'u anil ladzina amanu Allah shi ke kiyaye muminai to wannan a lokacin da suke rubuce-rubucen nan mu'tazila sun yi ƙarfi a duniya mu'tazila za ka fi gane su a yanzu in muka kwatanta maka su da yadda kai ka fi sanin su da 'yan tatsi ne ko waɗanda da kuskure kuke ce musu 'yan ƙur'ani yuna wal ƙur'anu minhum bari su ne mutanen da ke cewa hankali ya wuce gaba nassi ya bi baya abin duk da hankali ya auna ya karɓa to nassi in ya zo da shi gaskiya ne abin duk da nassi ya rejectin ɗin shi ya ƙi karɓan shi to a hankali ya ƙi karɓe to nassin nan to a ce nassin kuskure ne suka ce domin hankalinka lafiyayye ne amma nassi kuskure na iya shiga shi to da wannan ne duk abin da suka auna sun manta da cewa hankali na daban da naka abin da hankali na yadda naka hankalin zai karyata to kaga rikici bai kare ba to daga wannan sai rikici sai ya afko duk abin da wani shehin ya tashi ya duba in hankalin shi ya kasa dauka in ya karyata sai su rubuta ya shiga cikin aqida su shi yasa aqidar mu'tazila ba ta karewa a duniya kullun sababbin aqaid ne ke fitowa na daga cikin aqidar su idan yana daga cikin fiqihun su suka ce ta yaya za a yi a ce kadai dan mace tana haila ba za ta yi azumi ba ba za ta yi sallah ba yaya za a raba baiwar Allah da bautar Allah saboda wai tana fitar da jini ina ina ike a qur'ani babu to tunda babu a qur'ani suka ce ba su yadda ba to ai gashi a hadisai suka ce a waɗannan hadisai tunda hankali bai ɗauka ba to a jefar da su to sai suka koma sai suka kagawa annabi ƙarya cewa wai duk hadisin da aka zo muku da shi wai annabi wai ya ce wai ku gwada shi da qur'ani in ya dace da qur'ani ku karba in bai dace da qur'ani ba ku yi wurgi da shi babban malami abdurrahman suyuti sai ya rubuta littafi ya musu raddi ɗaya bayan ɗaya ya sa mishi miftahul janna fil ihtijaj bis sunna mabudin aljanna duk wanda yake son ya samu mabudin aljanna to ya rinka kafa hujja da sunna jama'a mun gane wannan da kyau ko ka je ka nemi wannan littafi karami ne insha Allahu ta'ala saboda haka sai malam yake cewa abin da yake daidai shine wanda ya zo a Qur'ani da Sunna kuma wannan ya saba ma aqidar mu'tazila allazina yaquluna tu mu'tazila kamar yadda nace aqidojin su zamu ta muku bayani yadda har za ku fahimta kuma ana sauke littafin nan ina fatar zaka gamsu da cikakkiyar aqidar su su su ne masu cewa annabi isa ba zai zo a ƙarshen duniya ba su ne ke ƙaryata zuwan mahadi a ƙarshen duniya su ne ke cewa ya juju ma juju ba za su zo a ƙarshen duniya ba dajjal su ce ba zai zo a ƙarshen duniya ba da duk irin waɗannan aqaid waɗannan aƙidoji ne na mu'tazila su kuma fushi suka yi wai da suka ga rigingimu sun yawa a musulunci sai suka ware jikinsu sai suka koma gefe guda in mun zo babi a kansu za mu zo da tarihin asalin wanda ya fara irin wannan tawaye daga haka aka zo aka samu aƙidojinsu sai suka yi ƙarfi to kowane zamani in suka kwanta sai in aka samu wani shi ma aka ɓata mai rai shi ma sai je ɗauko aƙidarsu don ya huce a nan ƙasan ma wani ne aka ɓata wa rai suka yi faɗa da wata ƙungiya a 1983 zuwa 84 aka ce an dakatar da shi ya cika zafin wa'azi ko ya saurara ko kuma kaza kaza ice shi ba zai saurara ba aka ce an kore shi madadin ya je ya ci gaba da zafin shi a Qur'ani da sunna zai samu mabiya to kenan sai dawo ya dubi to tunda wannan ƙungiyar sunna take kafa hujja da ita sai ce to sunnan ma ƙarya ce Qur'ani ne gaskiya to shikenan asalin tasowar su kenan ana bangare na ɗaya kenan bangare na biyu sun taso a ƙasar nan a waɗannan lokacin 1980s nan zuwa 83 kuma suka yi ƙarfi a maiduguri suka yi ƙarfi a kano suka yi ƙarfi a jimeta ta eula da makamantan gurare irin wannan su ne 'yan tatsi ne ganin wahalar da suka je suka sha suka bautu suka iya karatun ƙur'ani to sai ta haifan musu da duk abin da ba ƙur'ani ba sai su ce shirme ne duk abin da ba ƙur'ani ba sai su ce shirme ne sakamakon haka shikenan sai aƙidojin ga sunan sai suke yaduwa to abin takaici shine dan menene saboda wani ya bata maka rai zaka yi ƙarya a addini dan menene saboda wani ya fusatar da kai abin da ka san kai da ni da wani kowa ya san ba daidai bane sai ka ɗauko abin sai ka ce daidai ne kaga wannan ba addini bane wannan shi ake kira demokuraɗiyya domin demokuraɗiyya ce kai ka san ɗan takarar jam'iyya kaza ya fi ka cancanta amma sai kai ta ƙoƙarin ka ɓata shi don kai ka gyaru a zaɓe ka to wannan demokuraɗiyya kenan amma a cikin addinin musulunci duk yadda wani ya ɓata maka rai ba yadda za ka danna gaskiya don Allah yana cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kiyayyar da kuke wa wasu mutane kar ta sa ku yi musu adalci duk wanda ya karanta tarihin musulunci ya san tsakanin Muawiya da Ibnu Abbas babu ga miciji babu shiri domin Muawiya kungiyar shi daban sayyidina ali kungiyar shi daban ibnu abbas yana cikin kungiyar aliyu ne dan haka ba shiri tsakanin su amma da aka zo aka ce wa ibnu abbas kaga muawiya sallar wutiri raka'a ɗaya yake yi sai ibnu abbas ya ce daidai ne sunna ce ta tabbata daga annabi kuma kai baka san muawiya malamin fiqhu bane duk da fa ba sa shiri sannan muawiyan aka zo ana tambaye shi game da su aliyu me zaka ce game da su madadin in kai ne yanzu tunda kuna faɗa ka ce waɗannan kafirai ne yan wuta ne khalidan fiha sai ce a ai waɗannan yan uwanmu ne sai ce bari ma ka ji ayar da za ta yi aiki a tsakanin mu ranar alkiyama wa naza'ana ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan yace ranar kiyama in muka zo shiga aljanna gaba ɗaya sai Allah ya cire kiyayya mu da su aliyu duk aljanna za mu shiga kaga ba sa shiri amma sun san cewa wannan faɗa da suke jaraba ce Allah ya ɗora musu don haka sai suka haƙura suka ci wannan jarabawar kamar yadda malam muhammad nasiruddin yake faɗi a muqaddima sifatu sala wadda zamu zo kanta ba da dadewa ba za ku ji inda yake cewa rigingimun duk da waɗancan sahabbai suka yi sai zambe da wani tasiri a kansu amma mu kuma yanzu duk rikici in ya faru sai kaga ya haifar da mugun tasiri da an yi rikici yanzu sai a raba masallaci sai a daina magana da juna amma su suna rikicin a lokacin ana cikin faɗa in aka kashe guda ɗaya sai a ɗaɗɗaga takobi sai a tsaya sai a je a ɗauki wannan a je a yi mishi wanka a yi mai likafani a je makabarta ɗaya a rufe shi daga nan kuma a da a ci gaba da faɗa suna kuka faɗan ya zama musu jaraba ne sun rasa yadda za su yi domin faɗa ne na kaddara tun annabi na dare Allah ya nuna mishi wata ran mala'ika jibril ya zo da ƙasa haka a hannun shi ya ce kaga wannan ƙasa annabi ya ce ya ce to na ɗibo ta ne a inda za a kwantar da jikanka husaini a yanka shi annabi ya fashe da kuka kaddara ce ba ta da jin magani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina ganin fitintunu Allah yana nuna min fitintunun da za ku yi bayan raina ba gidan da fitina ba za ta shiga ba kamar yadda ruwan sama in aka yi ruwan sama za ka ce dan kai ne ranka ya daɗewa na ruwa bai shiga gidanka ba aha annabi ya ce sai an yi wannan fitina ma'ana in kai baka shiga ba ɗanka zai shiga in ɗanka bai shiga ba jikanka ko matarka haka faɗan nan ya zo ya kacaɗe sai ga rindina aliyu ga rindina aisha za a buga wannan sirikin annabi kanin annabi wannan matar annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya ja batta za a buga haka aka zo aka fara bugawa nan da nan ina mace za ta iya faɗa aisha ta hau raƙumi shi yasa aka sa wa yakin waqi'atul jamal ko waqa'atul jamal nan da nan aka fara faɗa aka wance kalota aka bugo ta ƙasa sayyidina ali ya taho da gudu ya rungume ta ya ɗaga ta yana subhanallahi zaujatu rasulillah ce matar manzon Allah kuma kuma su suka fito za su yi faɗa da junansu to duk wannan faɗan da suka yi ba wanda ya taɓa kafirta wani cikin su ba wanda ya taɓa ce kada a bi wani sallah cikin su saboda sun fahimci ba faɗa ba ne wanda wani ya ƙaryata wani abu na addini faɗa ne na siyasa ni ina ganin wane ya dace ya zama shugaba kai kuma ka ce bai dace ba to wannan ya kai ka ce na zama kafiri ko in ce ka zama kafiri bai kai ba to haka a yanzu kanmu zai iya haɗuwa da za mu bai wa junanmu haƙuri duk sanda faɗa ya faru kasancewa faɗa na daga cikin ƙaddarar ɗabi'ar rayuwa misali ba wanda zai mallaki na'urar bature ya ce shi fa baya sa ran za ta lalace don haka ran da ta lalace ka siyo rediyo bayan shekara talatin ka koma da shi ka ce to ya aka ya lalace kai baka yadda ba baka kuɗinka haza ghairu ma'aqul ba hankali a cikin wannan duk sanda muke rayuwa nan da kuka gani haka wani mawaƙi ya ce ya ce duk al'ummar da ka gansu wata ran sai kaga sun wargaje saboda faɗa don shaidan ne in ya zan shaidan yana shigo sahun sallah annabi ya ce ku rinka haɗa sahun ku kuna mannewa saboda shaidan yana turo ainihin mutanen shi kamar yadda 'ya'yan tumaki suke su rinka shiga tsakanin sahu don su haddasar da gaba da kiyayya sahun ku ɗaya da musulmi amma in kawai ga sai gaba ka ƙaunar shi aikin shaidan ne to da za mu ɗauki tsari irin na sahabbai shine mu haƙurtar da zuciyarmu ran da duk masifa ta zo tsakaninmu sai mu daure mu shanye ta sai ku ga mun wuce lafiya to amma sai muka kasa wannan dan abu kaɗan in ya zo yanzu nan sai ka ji mun fara faɗa sai ka ji wani ya yanke ya kafa masallaci sai ka ji wani ya kafa tashi ƙungiyar bayan kwana biyu shi ma can sai ta bindiga ta fashe haka za a yi tare shi saboda rashin haƙuri rashin dangana amma sahabbai sai suka yi haƙuri da junansu don haka haka ana faɗan ba a shiri ni da kai ba mu shiri amma sai in ɗau ƴata sai in kira ɗanka sai in haɗa su aure amma kuma mu ba ma shiri ba a shiri kuma amma sai haɗa ƴaƴan aure saboda an san shi faɗan ya zama bakar ƙaddara ce mun fahimci wannan da kyau Allah shiryar da mu to shine gashi dai sai malam yake cewa khilafan li ahli al-i'tizal alladhina yaquluna sabanin mu'tazila waɗanda su mu'tazilawa cewa suke inna Allah subhanahu lam yurid min al-abd wuqu' al-ma'asi mu'tazilawa suka ce Allah bai nufi bawa ya afka ya afka ya aikata laifuffuka ba bal waqa'at min al-abd bi iradatihi duk wani sabo da bawa yake yi shi bawan ne ya nufi haka la bi iradatillahi ba Allah ne ya nufi haka ba walihaza ya kulu ahadu dillalihim saboda haka aka samu ɗaya daga cikin batattun su yake rera waka yake cewa wai wani bataccen su ne yake waka ne wa wani malamin ahlus sunna raddi da wani malamin ahlus sunna yazo shi kuma sai yawa wancan dan bid'ar raddi shi wannan bataccen mu'tazili ga abin da yake cewa za'ama al-jahulu wa man yaqulu bi qawlihi anna al-ma'asiya min qaba'il khaliqi إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق yace za amal jahulu shi wannan jahili yariya wa man yaqulu wai malamin ahli sunna ne ake wa raddi ake cewa jahili shi wannan jahili da shi da wanda yake magana irin tashi yariya cewa annal ma'asi saban Allah min qada min qaba'il khaliq yana daga cikin hukuncin Allah don mu kenan ta ahli sunna cewa in ka ga wani na saɓon Allah Allah ne ya ƙaddari ya tsara a cikin tsarin shi haka amma a so baya son wannan abu yanzu kai da ka haifi ɗa kana alfaharin ka haife shi ran da ya shawo giya kana farin ciki ran da ya zo ya haddace ƙur'ani kana farin ciki kana yi to ashe ka ga yanzu haihuwa ka haife shi amma ka so ya mugun abu baka so ya mugun abu ba to in ya mugun abu baka so in ya kyakkyawan abu kana so to Allah a cikin tsarin shi ya tsara zai yi halittu iri-iri amma kuma bai son mugun aiki ya fito daga halittun nan to in har mugun aiki ya fito daga halittun to sai ya zama yadda Allah shi ya halicci su halittun haka kuma shi Allah shi ya halicci aikin nasu kyakkyawa da mummuna saboda Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da ku da aikin da kuke yi to amma kuma in ka aikata mummuna to baya farin ciki amma in ka aikata kyakkyawa yana farin ciki me yasa saboda da ya halicce ku sai kuma ya halicci munanan ayyuka sai ya halicci kyawawa to kuma sai ya bayyana sai ya ce waɗannan munana ne kar ku bi waɗannan kyawawa ne ku bi to kaga yanzu in ka bi kyakkyawa zai farin ciki da kai dan ka bi umarnin shi in ka bi mummuna zai bakin ciki da kai dan ka saba umarnin shi to wannan shine mu'tazila sai suka ga hankalin su ya kasa dauka sai suka ce to wai dan me za a ce Allah shine ya halicci duk ayyukan da bayi ke aikatawa to in kana haqqan ma yaqulu idan gaskiya ne abin da shi wannan malamin sunna yake faɗi falima qada hadda zina inda a ce Allah maɗaukakin sarki ba ainihin wato shine ya kaddara mugayen ayyuka su faru to me yasa kuma ya ainihin hukuntar da haddin zina wa qata kaffi sariki da kuma yanke hannun barawo ma'ana inda Allah ya nufi haka ta faru kuma dan me zai bada hukunci to mun bada amsa ita ce Allah ya halicci kyakkyawa ya halicci mummuna kuma ya umarni da kyakkyawa ya hana mummuna to ashe tun da ya hana mummuna in kai to yana da yancin ya azabtar da kai ko to kaga ashe mas'alar tana da saukin a fahimta amma sai suka kasa fahimta malam ya ce wa kala abul khattabi sai aka samu wani malami mai suna abul khattabi rahimahullahu Allah ya ji kanshi sai ya faɗi fi bayanil haqqi was sawab a cikin littafin shi sai kuma mai suna bayanul haqqi was sawab shi ma da waka ya bada ansa shi yasa samari wallahi aje a koyi larabci a iya a koyi turanci a iya in ka faɗi wa musulunci ɗaya mu faɗi goma a kanka amma in ba harshe in ba ku iya larabci ba ba ku iya turanci ba kuna ji kuna gani a rediyo da jaridu za a yi ta cin mutuncin musulunci ba ku da bakin magana ka je ka iya turanci mai tsada in aka je aka yi wani jagob-jagob aka zagi musulunci ka zo tukuna ma ka fara kanikancin turancin nasu ma tukuna sannan ka zo ka yi raddi annabi yana da sahabbai waɗanda su aikin su kawai shine suna zaune ne su ne wa annabi waka ba wai waƙa da kiɗa ba an haramta kiɗa a musulunci amma waƙa ta halatta hassan bin sabitin sai da ya shekara 60 ba ma guje ne shi ya musulunta mawaƙi ne a jahiliya sai annabi ya ce to ka zo mutanen makka da waƙa suke alfahari duk wanda ya iya waƙa sai je ci mutuncin wanda bai iya ba ya ce to mutanen makka suna waƙa suna cin zarafina ya ce ka zo ka zauna ka rinka min waka na san tarihin uban kowa a makka duk wanda ya taɓo ni zan baka tarihin uban shi da uwar shi ka zo ka saka a waka jama'a mun gane to aikin da hassan ibn sabitin ya zauna kenan ran nan sai aka taho ghazwatul ahzab yakin ahzab yaki ne wanda dukkan nau'in kafiran duniya sai da suka kawo gudunmawa maguzawa kiristoci yahudawa har Yahudawan da ke zaune cikin Madina da annabi ya alkawarin zaman lafiya da su sai da suka ci amana suka fita suka haɗa kai da kafiran duniya. Musulmi hankalinsu ya tashi an ritsa su gida da waje kenan ba su da wanda yake da kare su sai Allah maɗaukakin sarki. Munafukai suka samu yadda za su ƙara hura wuta sai su je su kallo sojojin kafirai sai su zo su tayawa da musulmi hankali su ce ta mu fa yau kan mun shiga uku ai ku ba ku ga wata igwa da aka zo da ita ba ai ba ku ga kaza ba ai to shikenan Allah madaukakin sarki cikin ikon shi sai ya turo iska sai ta kori mutanen nan to Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba shine shugaban kafiran Makka dafa rawanin shi da gudu ya share da gudu da ya je ya gudu ya yi nisa ya samu mafaka ya tsaya yana hutawa sai hangi tuta su an tashe ta ma'ana har yanzu ba a ci mu da yaƙi ba kenan da sauran mutum da tutan mu na tsaye sai dan rarrafo ya rarrafo ashe wata mace ce ta karfin hali da ta ga mutanen maka duk sun gudu tutar su ta faɗi sai ta rarrafa sai ta ɗaga tutar dan dai a ce har yanzu suna nan Abu Sufyan da ya lallabo sai zo sai zauna yana haki a gindin tuta to ashe sahabbai sun ga wannan abu sai aka je aka ba annabi labari ai Abu Sufyan da ya gudu din nan ai zuwa ya gudu kaji mace ce ma ta rike musu tuta to sai aka gaya wa Hassan sai annabi ya ce to ai musu waka sai da ya musu wajen baiti arba'in da takwas baiti arba'in da takwas ya ce ala ablig aba sufiyana anni mughalghalatan faqad bariha alkhifa'u fa inna suyufana tarakatka abdan wa abdud dari sadatuha al-ima'u hajauta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda allahi fi zaka al-jaza'u yace jama'a ga sako wasiƙa ce message mughalghala larabci ne yake mai tsada mughal baka taba jin sunan leta risala ka ji mughalghala sai da aka tashi raddi yace mughalghala yace sako ne gashi zuwa ga Abu Sufyan yace fa inna suyufana tarakatka abdan ka ji kunya ta kubban mu sun mai da kai bawa wa abduddari bawan wata ƙasa sadatu hal ima'u mace ce shugabanku kaji an tona wancan asirin mace ce ta daga tuta ku to ya fata fata da shi daga ran nan Abu Sufyan bai sake sukuni ba sai ran da ya musulunta to jama'a wallahi mutane ku je ku iya larabci ku je ku iya turanci duk wani yare da ake alfahari da shi a duniya ku je ku iya musulunci bai hana ba ka je ka karanta sunan tirmidhi annabi ya tura sahabin shi zaid ibn sabit ya je ya koyo harshen aramic da turanci aka ce a cikin lokacin da bai kai mako biyu ba ya je ya iya shi shi yake rubuta musu wasiƙa in annabi na bukata in suka yi wasiƙa shi yake ba da reply amma abin takaici sai ka ga a yau an bar mu a baya a turanci ba mu da lexis and structure ba mu da pronunciation ba mu iya kaza ba mu iya kaza ba ba mu yin literature ba ma yin komai ba mu iya komai ba sai a je ana ta ciwa musulunci tuwa ƙwarya a jaridun kudu ba mu da abin da za mu ci wallahi dole ne sai mun iya mu san wannan malaman musulunci sun iya waka suna waka duk wanda ya taba saboda larabawa suna cewa almautu lal'ar balarabe haka yake cewa da mutu gwamma da in yi abin kunya gwamma in mutu to idan balarabe ya yi wani abin kunya sai asirin shi ya rufu idan wani ya gane abin kunya in ya zo ya saka a waka to sai na dama ina ma da ya mutu saboda haka sai ya zan da waka sai aka yi maganin da dama daga cikin waɗannan fitsararrun makka duk wanda ya tashi zai ɗaga wa annabi kai sai annabi ya kira hassan zo nan kaga wani da ka gani eh uban shi ya taba satar bunsuru don haka ka saka a waka da an yi shi kenan an gama da shi misali to haka duk aka bi ɗaya bayan ɗaya aka yi maganin su in ka je ka samu diwanin Hassan ibn Sabitin kai Hassan ibn Sabitin ya taba yin wani kuskure wanda har annabi ya ji haushin shi amma wata ran da yawa annabi waka sai da annabi ya yafe sanda aka yi wa Aisha kazafi sai Hassan ya je zauna a wani wurin hira ana hira bai karyata ba laifin da yake nan bai karyata ba don Allah ya ce waye laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira mu'min dhanna almu'minuna ko wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkun mubin a lokacin da aka yi wa Aisha ƙazafin nan abin da ya kamata da kaji an ce Aisha ta yi kaza kai sauri ka gwada abin da kanka Abu Ayyub al-Ansari ya shiga gidan shi sai matar shi ta ce oh kaji abin da Aisha ta yi sai ce kina da hankali kuwa ke za ki iya yin zina ta ce ina yace Aisha ba ta fi ki daraja ba yace in na sake jin magana nan sai na ci mutuncin ki jama'a mun gane ko to Hassanu kuskuren da ya ana tsegumin sai ya zauna bai karyata ba turan da asiri ya tuni sai aka rinka bi ana kamo waɗanda suka saka kansu a ciki sai aka ce to hadda shi aka kamo shi aka kwantar da shi aka mai bulala tamanin sai aisha ta fushi sai ta daina magana da shi ana nan bayan kwana biyu sai wannan matsala sai ta zo ta faru sai hassan ya zo yi wa annabi waka aisha ta zo ta same shi ta ce tun da ka yi wa mai gida na waka na yafe maka har abada ba sauran matsala ni da kai annabi ya ji daɗi ya ɗauko baiwa ƙanwar mariya ƙanwar mariya wannan baiwa da aka aiko mishi daga ƙasar masar bayi biyu ne da ya da ƙanwa ƙanwar mariya ya ɗauka ya baiwa hassan ita ce ta haifar wa hassanu ɗan shi mai suna abdulrahman don haka in aka je ana alfahari aini uwata wance ce tana da muƙami kaza sai abdulrahman ya ce ni kwa uwata muƙaminta ya kai muƙami annabi ne ya ba da ita ga ubana jama'a mun gane wannan da kyau ko to haka malaman musulunci gashi ka je zaka ga wani littafi da ba da daɗewa ba malam zai zo ya mana hujja da shi sunan shi bad'ul amali bad'ul amali littafi ne na tauhidi wanda yake raddi game da ainihin yan bid'a mu'tazila waɗanda ke cewa kada a ce Allah a sama yake kar a ce za a ga Allah ranar alkiyama ka a ce kaza a raddi a kansu ibn al-qayyim da shi ma malamin bid'a ne ya zo ya tuba a hannun ibn taymiya sai ya littattafai guda biyu littafi na farko sai ya sa mishi annuniya yana karewa da nunun wannan raddi ne yake wa 'yan bid'a wajen baiti ɗari uku da wani abu ne sannan ibn al-qayyim ya zo kuma ya almimiya ita kuma mimiya sunna ike yabo idza tala'at shamsun nahari fa innaha amaratu taslimi alaikum fasallimu salamun min ar-rahmani fi kulli sa'atin wa rauhun wa raihanun wa fadlin wa an'umu ala sahbi wal ikhwani wal wildi wal ula da'ahum bi ihsanin faja'u wa an'imu wa sa'iri man lis sunnati al-mahdati iktafa فما زاغ عنها فهو حق مقدر أولئك أصحاب النبي وحزبه فلولاهم ما كان في الأرض مسلم يرنك يبو تندق كان النبي صلى الله عليه وسلم to haka wallahi mu je mu koyi larabci wanda ka ga ya iya kai ladabi ya koya maka ana nan kwana biyu sai ka ji ka iya jama'a mun fahimci wannan da kyau to ga dai kun ji gashi abin da yace da ya ji wancan malami shi kuma sai raddi sai yace qalu mu'tazilawa suka ce fa af'alul ibadi mu'tazilawa suka ce to ayyukan bayi wane ne yayi su fa qultu ma min khaliqin ghairil ilahi al amjadi qalu fa hal fi'lul qabih muraduhu قلت الإرادة كلها للسيد لو لم يرده وكان كان نقيضة كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه عن أن يعجزه الردي yace kalu mu'tazila suka ce fa af'alul ibad ayyukan bayi wane ne ya halicci ayyukan bayi ina son ku san wannan matsala ce a tauhidi ko aqida ayyukan da muke aikatawa wasu na aikata alheri wasu na aikata sharri aqida ahli sunna ita ce Allah ne duk ya halicce mu mu da ayyukan mu saboda ayar dazu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun imam al-bukhari yayi littafi karami ya sa mishi suna khalqu af'alil ibad Allah shi ya halicci ayyukan bayi to sai waɗannan mu'tazilawa suka ce to ayyukan bayi waye su fa qultu sai abul khattab yace sai na ce da su ma min khaliqin babu wani mahalicci ghairul ilahi amjadi in ba Allah ba abin girmamawa Allah kadai ne mahalicci don haka duk inda kaga abu Allah ne ya halicce da alheri da sharri da dan banza da nagari duk Allah ne ya halicce shi qalu sai suka ce fa hal fi'lul qabih muraduhu yanzu nan kuna nufin ku ce aikata mummunan abu yana daga cikin nufin Allah kuntul iradatu kullu halis sayyidi sai na ce ai dukkan nufi gaba ɗaya na as-sayyid ne shugaba na Allah ne laulan yuridhu domin kuwa da Allah bai nufi kaza ya faru ba wa kana kuma abin ya faru kana na tsifatan ai ya zama na kafa ga Allah sai ce subhanahu dan haka tsarki ya tabbata ga Allah an an yi ujizahun rabi a ce wasu halittu sun gagare shi Allah ya fi ƙarfin haka don haka jimillar maganar nan abin da take nufi ita ce su mu'tazila wai ƙoƙarin gyara ne sai suka yi barna wai su suna ganin in ka ce Allah ne ya halicci fir'auna Allah ne ya halicci aikin fir'auna wai ka rage wa Allah daraja ba su san faɗan haka ne kuma rage wa Allah daraja ba domin in aka ce yau ga wani halitta a bayan ƙasa ya gagari Allah maɗaukakin sarki me wannan magana take nufi Allah ya samu na ƙasa amma ka tabbatar da cewa komai da kaga ya faru a duniyan nan Allah ne ya yi Allah ne ya nufi haka ya faru sai dai kuma Allah baya son mugun abu ya faru to kaga shi kenan ka tabbatar wa da Allah cikakken mulkin kuma ka kau da mugun abu gare shi kaga ka je tsuntsu biyu da dutse ɗaya amma in ka ce abubuwan da fir'auna ya ci a bayan ƙasa ya fi ƙarfin Allah ne to kaga wannan kuma ka ainihin naƙasa Allah to kuma wannan ita ce aqidar mu'tazila sai su ce duk wani mugun abu da ke faruwa a bayan ƙasa wannan abu ya faru ne ba dan Allah ya so abun ba sai dan abin ya ainihin gagari Allah ne sai ya afku gashi za ka ji ba da daɗe wannan ba sai ainihin malam yake wa hadhihi al-iradatu allati zakaraha abul khattab fi su'ali hiya al-iradatu al-kawniyya al-qadariyya wannan irada da al-imam abul khattab ya faɗi a raddin shi da yake wa mu'tazila wannan yana magana ne al-iradatu al-kawniyya al-qadariyya wato nufin da Allah yake yi ya gudanar da kaddarar shi a wannan rayuwa ta duniya lal iradatu al-kawniyya al-shar'iyya ba wai nufi ta ainihin kasantuwar shari'a ba abin da ake cewa yanzu ɗan giya da ya je sha giya to wannan ita ake kira al-iradatul kauniya al-qadariyya qaddara Allah ce amma ba kaddara ce wadda take a shar'iyya ba a shar'ance ba wai Allah ya yarda a sha giya ba amma wannan kaddara ce ta haka ya tsara to wanda kuma ya bi Allah ka to wannan ita ce al-iradatul kauniya al-shar'iyya abinda Allah ya so ya afku a shar'ance shine bin Allah abin da Allah maɗaukacin sarki ya so ya afku a ƙaddarance haka aka tsara shi ne ainihin wannan misali mutumin da yake da inji irin na yankan ƙarfe
a ce mai aikin walda yana da inji na yankan ƙarfe sai ya miƙa ƙarfe domin ya yanka sai ƙarfen ya kauce sai hannun shi ya zo sai ya datsa hannun shi to daga nan za ka fahimci asalin injin nan ya yanka karfan ita ce irada shi shine abin da ya so ya abu ko to amma sai haka bata faru ba sai hannun shi ya wuce to shigar hannun shi to ita ce sai ka kaddara kama ainihin al'iradatul kauniya alqadariya haka haka abin ya faru amma ba haka aka so ya faru ba haka ainihin aka so ba amma inda karfan ne ya wuce fato sai zama shine misalin iradatul kauniya a shar'iyya haka aka so haka kuma ya faru ina fatan mun gane Allah ya taimake mu to sai mu koma ainihin cikin matini malam yace qadirun Allah madaukakin ko wa kullu shay'in ilaihi faqir kuma komai yana da bukata ga Allah komai da kuka gani dama kalmar faqiru talauci bukata to komai da ka gani to yana da bukata zuwa ga Allah wa kullu amrin alaihi yasir kuma komai ga Allah mai sauƙi ne la yahtaju ila shay'in Allah ba shi da bukata zu to na'am na'am wannan ayar tana daga cikin ayoyin da waɗannan malaman suka hujja ai da ita kwarai da gaske ba za ka je ka samu babban sharhin wannan littafin al'asharhin aqidatu tahawiyya na ibn abul iji al-hanafi ya tsaya ya tattauna matsalolin shi ya kawo dalilai a kai Allah ya sa mana albarka a cikin rayuwa kuma ya tsawaita mana in Allah ya zuba ainihin tsawon ya zama mai albarka ne sai mu koma mata ne malam yace walam yaqta alaihi shay'un qabla an yakhluqahu babu wani abu da ya koyi ga Allah tun kafin ya halicce shi abinda wannan magana take nufi shi ne wani da yazo ya zama mutumin banza kar ka ɗauka kamar kai ne ka ɗauki yaro ka aje shi a ofis ko ka ɗau yaro ka aje shi a rumfar kasuwa ya zai ci amanarka ka san sai ka ce ai ni ban san za ka yi haka ba ko to da Allah ba haka ba da Allah ya halitta Fir'auna dama Allah ya san in Fir'auna ya zo kafirci zai to babu wani abu na daga halin halittu da ya koyi ga Allah tun kafin Allah ya halitte su wa alama hum amiluna qabla an yakhluqahum kuma ba wani aure ko wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum kuma Allah ya san abin da su halittu za su aikata tun kafin ya halitte su ya san abin da za su aikata wa amarahum bi ta'atihi to kun ji bayani yake amma da duk da Allah ya san abin da za su aikata sai umarce su da su muke ta'a yana hawan an ma'asiyatihi kuma ya hana su saɓai Allah ya hana ainihin a saɓa musu amma ya yi umarni da abi wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi don haka komai yana gudana ne a bisa yadda Allah ya kaddara yadda Allah ya tsara wa mashi'atihi kuma komai yana gudana ne a bisa yadda Allah ya nufa wa mashi'atihi tanfidu abinda Allah ya nufa shi yake zartuwa la mashi'ata lil ibad ba wai abin da bayi suka so ya zartu shi ne yake zartuwa ba yanzu a ce da daddaren nan misali yau misali a ce yau irin daren juma'a ne sai saurayi ka gama haɗuwa tas ta ka je faɗi sai wani mamakan ruwa ya zo a ɗauka wuta gari ya faɗi ka ga baka so haka ba ko da abin da Allah ya sai shi zai faru ba abin da ka so ba wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba abin da kuka so zai faru ba sai abin da Allah ya so yake faruwa sai malam yake illa ma sha alahum sai abin da Allah ya so ya samu bayi shi zai same su kama sha alahum kana abin da Allah ya so ya same su shi zai same su wa ma lam yasha lam yakun abin da kuma Allah bai so ba wannan abin da zai taɓa faruwa ba yasa da ba ka gane haka a yanzu in muka fita nan kana da sabuwar mota ka wani ɗan asaɓa ya zo kashe maka danja kawai ka fito sai ka ce Allah ya kiyaye gaba domin ne wannan abin da ya same ka ba ka san cewa ko Allah ya kaddara maka wani mugun abu ne da ya fi haka ba amma saboda addu'a da kake sai Allah ya zartar da abin ya faru amma kuma bai kai munin da zai dame jinka da yawa misali haka ce ka rinka addu'a sai suka ce to yanzu in kuka ce mu rinka addu'a kuma bayan kin ce mana abin da Allah ya nufa ya riga ya mutu yanzu in zan yi tafiya me amfanin Allah ya kiyaye hanya kenan in dai Allah ya kaddara wani abu zai faru ne sai malaman ahli sunna suka ce ba ka gane ba idan Allah ya mutu za ka yi accident to sai ka yi accident ba wanda ya iso canza wannan mutu to sai ya zan in kana addu'a jama'a na taya ta addu'a Allah ya kiyaye hanya Allah ya tsare ka Allah ya kare ka sai accident din ya faru sai ka tashi ka tattaka jikinka ba abin da zai same ka ka ga kaddara ta faru amma sharrin da ke cikin kaddara fa Allah ya dauke shi karanta addu'a alqunuti ka ji Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi man afaita wa qini sharra ma qabaita Allah ka tsokarar da ni sharrin abin da ka kaddara kaddara ta faru ita ce accident menene sharrin kaddara wannan accident din shine ka mutu ko ka karye ko motar ce kasa kasa ko ka tashi ka tada motar ka ka saka a jiki ba ma wanda zai san kai accident kaga kaddara ta faru ko ba ta faru ba amma sharrin da ke cikin ta fa Allah ya tsokarar da kai shi yasa ka rinka yin addu'a an samu wasu waɗanda ke bin wasu mazhabobi ne wasu ɗariƙu ne suke cewa wai ai in kana roƙon Allah kamar kana tuhumar Allah kenan wai Allah bai san matsalar ka ba kenan sai ka ce ai ita addu'ar ibada Allah ya san abin da yake damu amma ya ce sai ta faɗa saboda mulki kamar kai ne da ɗanka zai tafi makaranta da safe sai ta tsaye shi kullum ka rinka zuwa kana karɓar kuɗin mota da kuɗin abinci sai ce to sai gari ya waye sai ya ƙi zuwa ya karɓa laifin ka sai laifin shi in ya tafi makaranta aka yi je ya wuni da yunwa laifin ka sai laifin shi laifin shi to haka Allah maɗaukakin sarki addu'a kamar sallah ce yadda sallah take ibada haka addu'a take ibada Allah yake wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah yake ku roƙe ni zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati wa yadkhuluna jahannama dakhirin waɗanda suke girma kan ba su da kuma Allah yake yi suka suka cikin wata jahannama suka kasance هذا الإمام الشافعي يقول الله يغضب إن تركت سؤاله وبني وبني آدم حين يسأل يغضب إن تبين روحان الله في الله يكفي لك كان إذن كما إن كان روحان في يكفي لك إن دبن بنك يبدأ في Ma'ana in kana da ƙasar da ba ka amsa, gaskiya saboda Allah a rinka addu'a kuna jin jama'a hikimomin dattawanmu da wasu abubuwa suka zaunar da mu lafiya a ƙasar nan ko ku addu'a in ma da hikima amma addu'a ita ce don samun mutumin da ya yarda da cewa addu'a na kawo zaman lafiya irin mutumin Najeriya da wahala. Mutumin Najeriya kamar ya fi kowa yarda da addu'a na kawo zaman lafiya. Nan da mutum ce a yi mana roƙon Allah, Allah ya zaunar da mu lafiya. Shi kuma Allah har ce aina in yi roƙon shi an fara yi. Idan haka da ka Allah ya zaunar da mu lafiya a gidan rediyo ne, a wurin karatu ne, sai ka ga ko fitina ta taso sai ka ga Allah ya ta maka ruwa. ka duba rikicin tattali rikicin siyasa rikicin addini rikicin rayuwa ba wanda najeriya ba ta ƙetare ba amma har yanzu ba a yaƙi amma wata ƙasa a kan tsaya idan aka fara kasa bayan allah zuwa kasa mutum miliyan amma a nan ƙasa sai wani ya tashi sai ɗaga ƙur'ani sai ya zage shi amma zai ga aka ne za ta tsaya ne an wani wuri kawai lokaci abin da muke cewa ba daidai ba ne irin halin da al'umma suka samu kansu kuma suka yadda suka shiga hali na biyu shi ne an kowa ya shiga halin ne ya halin damuwa a kan yanzu kowa da kowa yana da wata matsala da ta damu amma saboda riƙewa sai muka shiga bala'in da wata matsalar ita ce muka kasa roƙon Allah na ɗauka sosai Allah ya sa kun san wannan haifar da wani mutu wani abu da ma yake cewa dannau kana bacci sai ka ji dannau ya danne ba ta tana ihu da kusa da kai baya ji da haka mutanen mu suke shiga gane kamar kai ihu a ƙarshe ta amma tana ihun ba ka ba a jiki yanzu ga matsaloli Allah kuma yana jiran mu mu roƙe shi amma kuma sai zan ba mu roƙe shi sai yanzu ga matsalolin kuma har yanzu ne ka shiga da gaskiya ita mu rinƙa yin addu'a ga Allah ma aka san ke ke ke da haka kuma ya yi karfin wannan magana ita wato عند أيديهم يكسر ويعني أن مشيئته تعالى وإرادته شاملة لكل ما يقع في هذا القول معناه مثل الله da abin da Allah ya so shi yake abuwa a cikin wannan ainihin rayuwa ne na kuma kankana da abin da kuma kana duk da ya kuma ka amma ne haka ne ba ba ba ba ne ba ne haka ne ka yi ka ka da abin da ya ka yi ne ka Allah ne ba ba ka ba ne ka Allah ne ka ka ne ka sai malam ya ce wannan maganar da ta ganin faɗi cewa inda babu bambanci tsakanin nufi da so to da so ya zama da ɗan banza da mutumin kirki duk ɗaya ne a wurin Allah to amma da ike da bambanci tsakanin nufi da so fa sai ya zan akwai bambanci tsakanin ɗan banza a wurin Allah da kuma ainihin mutumin kirki wato Allah na son nagari kuma bai son na banza mun gane wannan da kyau to amma sai malam yake amma wannan maganar cewa da mutumin kirki da mutumin banza an samu ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin ainihin manyan masu aƙidar wahadat wujud ya fito ƙarara ya faɗi me ya faɗa yace min anna kullum min as-sa'i wal cewa dukkan mai bin Allah da mai saƙon Allah muti'un lillahi yana bin Allah ne fi iradatihi da nufin Allah kun ji wannan kun fahimci magana ita ce an samu wani mai aƙidar wahdatul wujud ya ce tun da dai kun ce irada mu irada da so duk ɗaya ne don haka da fir'auna da ya saba ma Allah da Musa da ya ji Allah dukkanin su Allah ya halicce su eh Allah ya halicci ayyukan su eh don haka da Musa da fir'auna duk ɗaya ne saboda kowanne yana bin Allah ne Allah ya halicci fir'auna ya kaddara mai mugun aiki to in fir'auna ya mugun aiki waye ya kaddara mai mugun aikin Allah to don haka Allah ya ji Allah ya halicci Musa Allah ya kaddara miki kyakkyawan aiki in Musa ya yi kyakkyawan aiki waye bi Allah ya bi sai suka ce to duk ɗaya ne tun da duk sun tabbatar da mutum Allah wannan aƙidar abin ta kai sai ka ce wai aƙida ce wadda kai da larabci kake karantawa ina cewa ranar nan cikin wasu masu bin aƙidun sufaye wajejen zariya akwai wata anguwa marmara a cewa ya wajejen ainihin su kano duk za ka je ka same su ga sunan suna da irin wannan aƙidar misali shekaru kamar biyar da suka wuce sai wani ya fito ƙarara a gidan rediyo yana wa'azi sai ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fafuroma duk ɗaya ne sai fa bajja sai hayaniya ta faru sai ce a bashi bayani ba ai da a bashi bayani ba program ya ƙare ya zo na program program da ke biyo ya ce wa ya halitta a ainihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce allah wa ya halitta fir'auna an kafiro ba aka ce allah ya ce don haka aikin da annabi yake yi allah ya ainihin halitta aikin allah ya umarce shi aikin da kafiro ma yake yi aikin allah ya halitta shi allah ya halitta kafiro ma don haka dukkanin su ɗaya ne a wurin allah irin wannan aƙidar ce yau ake gwagwarmaya da ita zama wai in mun ce wanda biyu ya ce komai Allah ya zama kafiri wai sai a ce muna kafirta musulmi ya jama'a kada ku yaudare mu kar mu yaudare ku Allah ɗaya ne ba wata fassara in ba wannan to duk mutumin da ya ce Allah biyu ne ya zama kafiri haka Allah ya yi isara wa kana Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah yake karku ɗauki alloli biyu wannan rabbi ne musamman ga mu'ta'i ainihin masu aqida na jinsi suna cewa akwai Allah duhu akwai Allah haske akwai Allah sharri akwai Allah alkhairi don haka suka ce Allah biyu ne in ka ga sharri ya same ka to ka tafi ka tuba a wurin Allah sharri in ga alheri ya same ka ka je ka dinka ka gode wa Allah alheri Allah yake karku ɗauki alloli biyu inna ma huwa ilahu wahidun Allah ɗaya ne kiristoci suka tashi suka dubi maryam suka ce Allah ce isa suka ce Allah ne Allah Allah Allah yake لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة حقيقة وأن suka ce Allah ɗayan alloli uku ne waɗannan mutane sun kafirta sannan mutanen maka mashirkai suka ce mala'iku ɗayan Allah ne amma mata ne Allah ma'aikacin sarki ya kafirta su a kan haka a zamanin annabi iliya suka ainihin ɗauko da awa a kan irin waɗannan da awoyi Allah ya ƙaryata su ala innahum min iskihim la yaquluna walada Allah wa innahum lakazibuna to yanzu waɗannan nasoshi sai suka tabbatar mana da ƙaryata ɓangarori biyu su mutanen maka cewa suke Allah ya haihu kamar yadda matarka ta haifan maka ɗanka sai Allah ya ce yana daga cikin ƙarerayin su ma har cewa suke Allah ya haihu Allah ya ce wallahi ƙarya suke Allah bai haihu ba ɗaya ke sannan su kiristoci ba wai aƙida su ne dukkansu cewa Allah ya haifi annabi Isa kamar yadda kai ka haifi ɗanka ba a'a wasu su suna da awar ittikhaz ne dan wani ne sai Allah ya ɗauke shi ya mai da shi nashi sai Allah ya haɗa su yace wa qalu ittakhadha ar-rahman walada kafiran duniya sun yi wa Allah sharri sun ce Allah ya ɗauki ɗan wani ya mai da shi nashi subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah jama'a mu gane wannan to a cikin suratu maryam ka je ka karanta ka ji inda Allah ya nuna munin faɗin cewa Allah maɗaukakin sarki yana daɗa yace takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani abida in aka ce Allah na da ɗace sama ce kamar ta tsage ƙasa ce kamar ta dare duwatsu ce kamar su gangaro su danne al'umma saboda an ce Allah yana da ɗa gaskiya bai kamata a ce Allah yana da ɗa ba domin duk wanda ke rayuwa a sama ko a ƙasa zai zo ranar kiyama a matsayin bawan Allah to jama'a in ya zama waɗancan maguzawa sun ce Allah biyu ne Allah ya ƙi yarda waɗannan kiristoci sun ce Allah uku ne Allah ya ƙi yarda yaushe za ka zo cikin musulunci ka ce komai Allah ne kowa Allah ne don Allah ka ce kana son a haɗa kai da kai don Allah jama'a anya muna neman zaman lafiya anya muna neman haɗin kai da ɗan halal da shege a ce dukkansu su ci gadon ka jama'a ya wajaba al'ummar musulmi su gane me ya raba kan musulmi wasu aƙidoji ne aka shigo da su aka kawo aka ce a neman musu wurin zama a musulunci suka gaggaza samun wurin zama masu waɗannan aƙidoji madadin su watsar da su su dawo a haɗa kai sai suka ce sun sun riƙe waɗannan aƙidoji kuma suna nan a musulmi to sai suka ƙirƙiro wata ƙarya sai suka ce li'annal ilma ilman saboda ilimi ilimi biyu ne hunaka ilmu zahir wa hunaka ilmu batil akwai ilimi na zahiri shine wannan qur'ani da hadisi da fiqh da muke karantawa suka ce wannan ilimin zahiri ne suka ce wa hunaka ilmu batin aw ilmu batin suka ce akwai kuma wani ilimi na batin don haka suka ce wannan ilimin hatta annabawa ba su da shi da su da sauran mabiyansu waɗanda ke da wannan ilimin kaɗai su ne waliyai masu wannan magana suna faɗinta ne suna mai dogaro da cikin suratul kahfi qissar annabi Musa da shi da Khabiru. Takaitaccen bayani game da kissar Musa da Khabiru ya faru ne yayin da annabi Musa ya miƙe yana wa'azi kamar yadda Bukhari ya rawaito sai wani ya mashi tambaya. Ya annabi Musa alaihi salatu wassalam. A duniyan nan akwai wanda ya fi ka ilimi? Sai annabi Musa ya auna aiki Allah ke mai wahayi to tunda ku Allah ke mai wahayi sai ce ba wanda ya fi shi ilimi. Sai Allah ya nuna annabi Musa ba daidai bane da ka faɗi haka. Da ka yi ladabi ka ce Allah ya fi ka. sai Allah ya ce mishi ai ba ma wai Allah ba akwai wani bawa na yana nan ya san abin da baka sani ba sai Musa ya ce wane ne sai Allah ya ce khabiru wanda bahaushe ke cewa halliru a ina yake sai ya ce yana majma'ul bahrain inda tekuna biyu wannan teku ta taho wannan teku ta taho suka haɗu sai ya ce to ya Allah ina son in je in wurin wannan bawan Allah domin in ƙaro ilimin da ya sani wanda ban sani ba annabi Musa ya samu jaka sai ya ainihin tattali guzurin shi ya bai wa yaron shi yusha'u ya rike sai annabi Musa ya ce wa Allah ya Allah ta yaya zan gane mun je wurin wannan bawan Allah sai ce ka ɗauki kifi soyayye ko dafaffe ko gasashe ma'ana kifin dai da ya zama kawai jira ake a ka saka a cikin wannan jaka taka duk inda ka nemi kifin nan a jikin a bakin kogi ka rasa to ka je ka lalibi bawan Allah nan yana wannan gurin don haka annabi Musa ya saka kifi a jaka suka tafi yanzu sun tafi ne kenan sun tafi kos sun tafi karo ilimi ko tafiya ce tafiya annabi Musa ya wahala har cikin jawabin shi yana cewa laqad laqina min safarina hadha nasaba wallahi mun haɗu da wahala a cikin tafiyan nan tamu neman ilimi ke suna cikin tafiya suka zauna suka ainihin ciki sin nan bayan ainihin da suka ciki shi suka koma da shi jaka suka huta ashe nan kifi ya janye jikin shi ya sulale bayan sun yi tafiya mai nisa ya sa a sake fito da kifi sai shi yaron shi ya ce ai ku kaga inda muka kwanta din nan to can na baro kifin nan kuma ba abin da ya kai ni ga mantuwan nan sai shedan sai annabi Musa yake zalika ma kunna nabghi da ma abin da muke nema kenan shikenan sai Allah yake menene faradadna ko fartadda ala asarihima qasafa kaga kaga qur'ani kaga balaga sai ce sai suka koma baya qasafa idan ka taho yanzu zaka taho masallaci sai da ka taho cikin gaggawa mewa mabudin motarka ya faɗi amma baka sani ba lokacin in ka tashi fita masallaci ka shafa ka ji baki yanzu za ka yi sauri irin na ɗazu to shi ne yanzu annabi musa wani abu ne ya ɓata za su tafi nema sai allah yake ƙafafa sai suka tafi dalla dalla suna tafiya ɗaya bayan ɗaya har suka gano wannan guri a takaice da suka je gurin khadiru yana zuwa sai yace assalamu alaikum sai khadiru ya waigo yace anna bi ardika salam ina kuma sallama a wannan ƙasa aka ce saboda yana rayuwa ne tsakanin kafirai sai Musa ya ce ana Musa sai Khadir ya ce Musa bani Isra'il Musan bani Isra'il to daga nan sai sufaye sai suka ce kaga Khadir wali ne Musa annabi ne sai su ce to ka zo ka ga inda wali ya fi annabi daraja wannan matsala tana cikin aƙida malam zai mata raddi don haka ku riƙe min ita da kyau nan da ran da Allah zai kai mu ita ba sai mun sake maimaita wannan doguwar kissar ba sai su ce ka zo ka ga inda waliyi ya fi annabi ga waliyi annabi ya tafi karo ilimi gurin shi sai suka ce kuma gashi daga zuwa har ya gane musan bani isra'ila sai suka ce ka bi wali waliyai sun san gaibi amma maganar da malaman ahlus sunna suke akai ingantacciya hatta imamu ibnu hajirin ya rubuta littafi akan taskultin na guda mai littafin bulogul maram akan ainihin annabi khadir ingantacciyar magana khadiru ba wali ba ne khadiru annabi ne wannan ita ce magana da take daidai don haka za ka ji malam yi musu raddi a nan ya ce mu ahli sunna ba ma cewa wali ya fi annabi daraja mu cewa muke ma annabi ɗaya ya fi dukkan waliyai daraja jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka gaskiyar al'amari shine khadiru annabin Allah ne sai ya ce me ya zo da kai wurina sai Musa ya ce na zo ne in san ilimin da ka sani sai ya ce Musa kana kan wani ilimi wanda ban san shi ba ni ma ina da wani ilimi wanda baka san shi ba kowa ya tsaya akan ilimi sai Musa ya ce ni dai ina son ka sanar da ni mimma ullimta rushda daga cikin shiryar da ka sani a dan daure a sanar da ni sai ya ce anya zaka iya hakurin dina ma'ana makaranta ta akwai wahala akwai sharuɗa zaka iya yake zai iya yace to doka ta farko a makaranta ita ce duk abin da ka gana yi kakai magana ka yarda yake eh to yanzu Musa ya cike form kenan misali ya yarda an yi mai rijista an fara tafiya ana nan ana tafiya suna tafiya bakin teku sai suka ga jirgin ruwa sai Khadir ya tsaye da jirgin ruwa suka shiga jirgin ruwa za su tafiya Khadir ya miƙa kuɗi sai aka ce a'a ba za a karɓa ba saboda an san shi ana cikin tafiya sai Khadir ya miƙe da ya dubi wani katako a jirgin ruwan sai ya balle shi sai musa ya ce a mutane sun ɗauke mu ko kuɗin fasinja ba su karɓa ba kuma ka fashe jirgin to yanzu in muka nitse fa sai ya ce ba mu yi alkawari da kai ba sai ya ce to wannan mantuwa ce mantuwa ce ka a kama ni da ita ya ce to shi kenan tafiya ce tafiya suka je suka sauka jirgin ruwa suna shiga wani gari sai suka roƙi a basu liyafa a basu masauki aka ce ba masauki na sai suka samu yaro suna samun yaro kawai sai ainihin yaro na wasa cikin jama'a kawai sai khadir ya murɗa kan yaro sai kashe shi ya jefar da shi yake a katalta nafsan zakiyatan da gairi nafsin haka siddan kai kisan kai yaro bai ci ba bai sha ba ka kashe shi yace kai fa nace yace to a bani uzuri daga wannan in ne ne a kore ni sai aka ce to shikenan a tafi aka tafi an shiga gari don su ainihin ziyara menene sai aka ƙi saukar su a gari sun zo za su fice daga garin sai khadir ya ga katanga ta yi lau za ta faɗi sai ainihin khadir ya tsaya ya gyara wannan katanga ya tsai da ita sai musa ya ce mutanen nan dai sun ƙi su kyautata mana su ba mu liyafa amma kuma kai gashi ka gyara musu katanga to da su biya kama mana sai ce to wannan ita ce ta ƙarshe tsakanin ni da kai amma zo in fassara maka abubuwan da ka kasa haƙuri a kai. To daga nan ne sai sufaye sai su tsaya sai su ƙarasa ƙisar. Saboda in aka ƙarasa gaskiya za ta fito duk sufaye haka suke hujja in suka ɗauko aya sai su mai da ita kamar gasasshiyar kaza. Gasasshiyar kaza za ka ga ba kai ba kafa ba hannu gundulmi ga ta nan ta nema kamara ba kuma a bakin hanya. To haka sai su ɗauko aya sai su datsa samanta sai su datsa ƙarshenta sai su ce gashi. ai Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay idan haka babu bukata hadisi karanto farko karanto karshe jama'a mun gane wannan da kyau yawa to saboda haka nan da nan sai Khadiru alaihi salatu wassalam yace jirgin ruwan nan a gaba gare mu akwai wani fitinannen sarki azzalimi duk inda ya ga lafiyayyen jirgi to sai ya kwace amma in ya ganshi na kasashe sai bari a wuce ka ji fassarar dalilin da yasa na fasa jirgin yanzu misali a ce da sabuwar mota ka in ka zo wucewa 'yan fashi da makami za su kwace amma in suka ga gilashin nan na baya ko na gaba fasashe za su rabu da ita sai nake kai da kanka za ka samu katako ka fashe gilashin sannan ka zo ka wuce haka ne ko ba haka ba dan ka kubuta da motar ka ka je ka sai gilashi dubu goma ko dubu ashirin shin yanzu wannan abu da khadir yayi zahiri ne ko batini zahiri ne na biyu yaro da ka gani Allah cikin ikon shi ya sa iyayen shi musulmi ne shi kuma yaro Allah ya kaddara in ya girma zai zama kafiri kuma iyayen shi sun fitini da shi ta ya girma ya batar da su shi yasa aka kashe shi yana karami an kashe shi yanzu in ya mutu ya tafi aljanna iyayen shi ma ya basu su musulunci su tafi aljanna kaga duka uku yanzu sun tafi ina aljanna in ko ya girma to za a yi 3-0 ya kafirce ya kafirtar da su duk ukun su tafi wuta yanzu a bari ya girma ya kafirce ya kai iyayen shi wuta shi ya fi koko a kashe shi yanzu ya tafi aljanna iyayen shi tafi aljanna a bashi ai a kashe shi ya tafi aljanna iyayen shi su mutu da imani su tafi aljanna yanzu wannan zahiri ne ko batini ne zahiri ne dan abin da baka sani bane aka fito maka da sarari ya ce wannan katanga kuma mutanen gari su suka hana mu liyafa amma katanga ta marayu ce menene laifin marayu da ba mu gyara musu katanga yake don haka sai yake zalika ta'wilu ma lam tasta alaihi sabra waɗannan su ne fassarorin karatun da ka kasa haƙuri to a ƙarƙashin waɗannan ayoyi sai ainihin sufaye suka bi suka daddatse su sai suka ce ai wannan ya nuna yanzu kenan akwai ilimin zahir akwai ilimin batin don haka sai suka ce malaman fiqhu da ke karantar da fiqhu da hadisi da alarammomi da ke karantar da qur'ani waɗannan su ke aiki da ilimin zahir don haka ne ilimin zahir shine wannan zahirin qur'ani da hadisi da fiqhu da kake karantawa sai suka ce su ko alkhawas sufaye waɗanda su ne suka fi kowa kusanci da Allah su kuma suna da ilimi na baɗi don haka suka ce duk abin da ka ji sufi ya faɗa ko duk abin da ka ga sufi ya aikata in ka ga ya saba ma zahirin shari'a kaka zarge shi to da wannan satifiket ɗin ne da sufaye suka samu sai su ta katobara duk katobarar da suka yi sai su ce ai kai kana fama da ilimin zahiri ne su ko suna da ilimin batin ne sai aka samu malam abdul wahab ash-sha'rani sai ya rubuta littafi ya sa wa littafin tabaqatul kubra tabaqatul kubra wannan littafi ya fara daga tarihin manya-manyan sahabbai abin kamar gaske sai ya cike da tarihin wasu kazaman jama'a sai ya ce ga wani sufi saboda tsananin tsoron Allah in ya haɗu da mutum ya ɗauko ya ɗoro wa jaka kaya sai ya ce wa mutumin ya riƙe mishi kan jakar shi kuma sai ya zina da jakar sai ya ce to kaga wannan matukar tsoron Allah ce ta kai shi haka sai ce domin a wurin ka kai da kake karatun risala da askari da fiqh da hadisi da qur'ani kai ne kake ganin zina haram ce amma wannan sufin saboda tsananin sanin Allah shi ya san cewa Allah ne ya bari zina take abkuwa kuma Allah ya bar aure ke abkuwa don haka da aure da zina duk ɗaya ne don haka shi da ya fi ka sanin Allah shi yasa yadda yake saduwa da mata aure haka yake zina domin duk umarnin Allah ne biyar da Allah ce ka je ka samu littafin tabaqatul kubra ki jama'ar musulmi irin wannan kazantar sai a ɗibo sai a ce kuma mu a zo a haɗa kai a sai mu ce ka janye wannan kazantar sai mu haɗa kai da kai amma kana tare da wannan kazantar ina gaya muku gaskiya gaskiya saboda Allah a sake lale amma banda mu a irin wannan haɗin kan domin mu mun san irin wannan haɗin kan an sha yin shi bayan lokaci sai ka ji kuma sun fashe su ne wa junan su raddi saboda ba ku san abin da yasa kuka haɗa kai ba domin ba ku gano me ya raba ku ba tun farko ku gane me ya raba ku abin da ya raba ku din nan to sai a gyara shi to sai kai ya haɗu tun ba a haɗa shi ba to waɗannan su ne masu ainihin aƙidoji irin na wahadatul wujud wahadatul mawjud su ne irin su ibnu arabi na yi muku bayani a kai kwanaki ibnu arabi daban ibnu arabi daban to ibnu arabi yana da littafi fususul hikam yana da alfutuhatul makkiya wanda yake duk malaman duniya ba su iya tafsiri ba haka yake yake duk ba su iya tafsiri ba yake domin duk malamai suna fassara qur'ani ne zahiri sallah su ce ruku'u da sujuda sai ce a'a sallah addu'a ake nufi ba wata ibada a musulunci ruku'u da sujuda azumi yace ana nufin ka kama bakinka ka daina maganganun banza ba wata ibada da aka ce kakkaci kakkasha daga fitowa zuwa faduwar rana babu wannan hajji yace ba wani wuri da aka ce wai a ziyarta ka'aba yace abin da ake nufi da hajji ziyara kabarin waliyai don haka haka ya biyo ayoyin alkur'ani ka je ka samu wannan littafi fususul hikam da kuma futuhatul makiyya to waɗannan abubuwan jama'a babu yadda za a yi a kawo rigingimu irin waɗannan a ce kuma rigingimun nan sun fi ƙarfin ilimin kowa amma kuma a ce an lazimta wa kowa yadda da su ba zai yiwu ba babu wannan a tauhidi a cikin tauhidi duk abin da ka san an ce ka yadda da shi to bai fi ƙarfin ilimin ka ba jama'a mun gane wannan da kyau Allah maɗaukacin sarki shi da mu na malam wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am na'am na'am haka ne na'am na'am ya yi kyau insha Allah amma kar ku manta yanzu ne ke faruwa a ƙasar Sudan ai sun yi irin wannan abin yanzu a isu isu kuma suna yaƙi da su wancan jogaram kuma suna yaƙi isu isu me yasa saboda an yi irin wannan haɗa kan ba a tantance ba amma yanzu ku je ƙasar afghanistan ku ga yadda suke zaune lafiya isu isu domin da aka tashi sai aka ce to ga ka'idar da za a gini da ita akan ta za a yi jihadi qur'ani da sunna